daga lokacin da ka gamsu da cewar kai ne mutumin kirki duk sauran mutane ba adidi suke ba ka fada cikin halaka idan kana tsammanin kafi kowa tunani kafi kowa wayo kafi kowa hankali to kai ne wawa kuma kai ne dolo cikin jama'a haka Allah ke maka tsirara kamar kana ganin ka kai mai wayo ne amma jama'a suna kallon ka a banza duk dan adam da ka gani da irin baiwar da Allah ya masa ubangiji bai taba kuskure ba wani zaka ganshi mazaunin shi ba irin naka bane karatun shi ba irin naka bane amma baka isa kai abin da yayi ba mu ka mutunta kowa irin baiwar da Allah ya masa babu wanda Allah ya aje shi haka babu dalili